kamar musulunta ah, kai kalmar shahada kalmar shahada ita ce um, la ilaha illallah muhammadur rasulullah ma'anarta ba abin bautawa da gaskiya sai Allah bautan nan ba yadda mutum yake so ba sai yadda Allah yake so saboda haka tunda ka kalmar shahada ka yarda cewa duk abin da Muhammad ya tawo da shi ka ka yarda aiki da shi ka yarda da ka ga musulmi Allah ya kira ka Allah ya kira mu gaba da amin ah, sunan ka Eh? haruna shaba to ba sai ka canza ba haruna abin nan eh, kai mutumin ina ne mutumin ina ne daga ina ne mutumin gwangwala ko to ma da alhamdulillah na kai kai wanka abin nan ga waɗanda tafar kuma su da nake shiga abin nan eh, koyon karatu